Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a kan wannan wato a wannan safiyar Juma'a babban rana biyu ga watan Disamba shekarar 2016 a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zangon FM 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma Makeri ne tare da sahabu Imamu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. shugaban amurka donald trump mai jiran gado ya nada general james mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron amurka majalisar dattijan amurka kuma ta amince da kudirin doka da ta fara takunkumi kan kasar iran haka kuma shugaban kasar rashi vladimir putin ya yi jawabinsa na shekara-shekara amma bana jawabin bai katar ba ko kuma bai mai da hankali kan wasu batutuwa na tashin hankali ko kuma matsaloli tsakanin rashin da kuma wasu kasashen duniya ba to bayan kun gama jin labaran duniya wato ina ga babban manufar wannan abu shine abin da hausa suke cewa a tauna tsakuwa don a aya tsoro masanin tsaro ahmad tijjani gamawa kenan akan baje kayan yaki da rundunar mayakan ruwa na najeriya ta yi a niger delta kenan kuma muna da ƙarin bayani sannan mutum yana tunkaho cewa shi ya yi kaza ya kaza fahimtar harshen ma ta fuskar kimiyya da fasaha ta fuskar tattalin arziki bai ma fahimci mai harshen yake cewa ba balle ma ya fahimci cewa ga abin da ake son sayi wani farfesa kenan akan kira ga hukuma ta mai da hausa harshen hukuman haka kuma akwai rahoto akan yadda mata musulmi a yankin yammacin afirka ba su sa kansu a cikin wasannin kwallon kafa sai kuma shirinmu na lafiya uwar jiki da jummai ali za ta gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka, amma tilas sai an yi wa dokokin Amurka gyaran fuska kamin Mattis wadda tsohon sojan kundin balan Amurka ne ya kama aiki. Idan har majalisar dattijan Amurka za ta amince da naɗinsa sai ta yi gyara ga dokar ƙasa wacce ta ce tilas tsohon soja wadda zai rike mukamin sakataren tsaro ya kasance ya ritaya da shekaru bakwai kafin a naɗa shi kan wannan mukami. Jarar Mattis ya ritaya ne a shekara ta 2013. shugaban mai jiran gado ne ya tabbatar da naɗa janar mattis a wani gangami da ya yi a birnin cincinnati na jihar ohio ɗazan nan bayan da aka wuni da ana yada jita-jita kafofin yada labarai game da mutumin da ya dauka kan wannan mukami janar mattis wadda aka yi wa inkiyar maddog wato mahaukacin kare da harshen turanci ya samu sunan ne saboda jinsa da yana cewa shi yana son faɗa ya zama kwamandan sojojin kundumbalan amurka a yaƙe-yaƙen da ƙasar ta ya iraki da kuma afghanistan wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ga jaridar washington post cewa janar mattis yana da mutunci kwarai a idanun jama'a a halin da ake ciki kuma matsalar da ake kallon shugaban na amurka mai jiran gado zai fuskanta shine cuɗanyar harkokin kasuwancinsa da kuma shugabancin amurka misali kamfanin jiragen saman fasinja na qatar ya yi shekaru yana haya a benin nan inda nan ne ofishin shugaban na amurka mai jiran gado yake da ake kira trump towers a birnin new york kamfanin na qatar yana rigima da wasu kamfanonin jiragen fasinjan amurka guda uku wato american air da delta da kuma united waɗannan kamfanoni suna zargin cewa tallafin kuɗi na biliyoyin dala da gwamnatocin yankin gulf suke baiwa kamfanonin jiragen fasinjar qatar da emirates da kuma etihad suna wato yana baiwa kamfanonin damar su yi wa takwarorinsu na amurkan zagon ƙasa wadda yake barazana ga ayyukan ma'aikatansu dubu ɗari uku bayan kama kafa da bai yi nasara ba da kamfanonin na amurka suka yi wa gwamnatin obama yanzu suna kira ga sabuwar gwamnatin trump mai jiran gado ta saurari kokensu burinsu shine taka kamfanonin na yankin galb da suke bunƙasa birki ta wajen hana su sauka izinin sauka a wasu tashoshin jirgin saman amurka a gabas ta tsakiya harkokin kasuwancin trump sun hada da wani katafarin ginin trump ta wasa birnin istanbul gandun wasan kwallon golf a dubai da ake sa ran za a bude baɗi da kuma shirin gina jerin otel-otel a haɗaɗɗiyar daular larabawa da qatar da kuma ƙasar saudiya wannan takaddama tsakanin kamfanin jiragen sama daga yankin gulf da kuma muradun kasuwancin trump yadda hakan za su ci karo da muradun gwamnatin trump a ciki da wajen ƙasar su ne abin dubawa Majalisar Dattijan Amurka ta amince da ƙudurin doka da ta fara da takunkumi kan Iran dokar da wakilai daga duka jam'iyyun siyasar Amurka nan biyu suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla da Farisa kan shirin nukiliyar ƙasar ya ɗore. wakilai casa'in da tara ne a majalisar dattijan suka amince da ƙudurin sanata bani sanda ɗan indifenda mai wakiltar jihar vermont ne kadai bai jefa ƙuri'a ba kudirin ya samu amincewar wakilai 419 wakili ɗaya ne bai amince ba lokacin da majalisar wakilan ta amurkan ta yi muhawara kan kudirin a cikin watan jiya wakilai daga jam'iyyun duka biyu sun ce tilas amurka ta ci gaba da sa ido sosai kan iran saboda halayyar ta na neman tsaukana da kuma neman fara da karfinta a fadin yankin gabas ta tsakiya jami'an iran sun yi allah wadai da dokar suka ce sabuwar dokar kuma wato ta saba yarjejeniyar da amurka da sauran manyan kasashen duniya suka kulla kan yarjejeniyar ko kuma kan shirin nukiliyar kasar kuma suka ce tilas akwai mai da martani labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murai amurka nan washington dc ba kamar jawabansa kan hali da ƙasa take ciki ba a duk shekara da shugaban rasha vladimir putin ya gabatar shekaru biyu da suka wuce a bana putin bai wato bai ambata turkiya ba biyo bayan harbe jirgin yakin ƙasar cikin watan yunin bara da kuma zargin ƙasashen yammacin duniya saboda takunkumi da ƙasa da ƙasa ta ƙagaba a rasha biyo bayan kamawa da kuma haɗa zirin kramiya da ƙasar idan aka kwatanta jawabansa na baya da kuma bana putin bisa dukkan alamu ya nuna sassauci ya ambaci kasashen yammaci ne kawai lokacin da ya taɓo batun takunkumin wadda ya ce saboda ana son a tilasta musu ɗaukar matakai da suka saba burin ƙasarsu maimakon haka putin ya fi mai da hankali ne a jawabin nasa na bana tsawon sa'a ɗaya da minti goma kan batutuwan harkokin cikin gida kamar shirye-shiryen kula da jin daɗin jama'a da kuma matsalar koma bayan tattalin arziki da ƙasar take fuskanta kamin ya karkato kan harkokin kasashen waje shugaba putin ya ce muna son kawaye amma ba za mu kyale a taka mu ko a ibris da muradunmu ba a halin da ake ciki kuma shugaba vladimir putin ya faɗa jiya alhamis cewa a shirye rasha take ta haɗa kai da sabuwar gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ƙara da cewa yana da muhimmanci a kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bisa girmama juna da kuma sassa da za su amfana shugaba putin ya faɗi hakan ne a jawabinsa na shekara-shekara kan hali da ƙasar rashen take ciki a wani lamari na daban kuma wani jirgin 'yan sama jannati na ƙasar rashen wadda ba shi da matuki ya tarwatsa a sararin samaniyar siberia jiya alhamis minti shida bayan da ya tashi daga ƙasar kazakhstan hukumar binciken sararin samaniya na rasha ya ce jirgin ya tarwatse ne bayan ya yi tafiyar kilomita 190 daga doron kasa galibin baraguzan jirgin da kayayyaki da ya ɗauka sun kone a sararin samaniya sauran abin da ya rage bai kone ba ya fadi a wani wuri mai nisa a ƙasar ta saberiya ba nisa da kan iyakarta da mongolia babu rahotannin cewa tarwatsewa ta jikkata mutane ko ta haddasa wata barna ana kuma ci gaba da binciken musabbabin wannan tarwatsewa. Faran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla za mu faro rahotannin namu ne akan atisaya wanda sojoji na ruwan najeriya suka yi a yankin niger delta ga rahoton hassan mai na kaina akan hakan babban hafsa manufofi da tsare-tsare a hedikwatar sojojin ruwan najeriya Ruya Admiral Jacob Ajani ya ce kimanin jiragen ruwan yaƙi sama da tamanin da kuma ƙarin wasu jirage masu saukar ungulu za a tusayen da su da mayakan suka kira idon mikiya. Admiral Ajani ya ce rundunar sojin ƙasa da ke yaƙi a cikin ruwa da kuma doron ƙasa da ake kira Amphibious Brigade da sojojin sama da ma jami'an tsaron farin kaya za su ɗunguma zuwa yankin Niger Delta don wannan gagarumin atisaye. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta ce tsagerancin 'yan bindigar Niger Delta tamkar ƙalubalantar ƙarfinta ne. Na tambayi daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya Navy Commander Chris Ezekobe menene hikimar yin wannan atisaye na taron dangi? In um, securing uh, Samar da tsaron ruwa ba wata runduna ɗaya da za ta ce aikin ta ne ita kaɗai. Ko da yake mayakan ruwa ne ke jagoranci to amma akwai buƙatar haɗaka da sauran rundunonin soji don haka nema muka gayyaci sauran masu ruwa da um, tsaki. Masanin tsaro Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce wannan atisaye yana da alfanu. rashin da su wa'annan sojojin ruwa za zai ƙara ba su fahimta na tsaro kuma samun yadda za su sarrafa wa'annan kayayyakin yakin su da sauransu. Kuma ai dole ne a yi wa'annan operation a wa'annan wurare. Duba irin halin da ake ci a wannan yanki na su da wannan da suke nema tawa mutane hankali. Anya ganin tulun mayakan a yankin ba zai tada hankali ba? Dr. Abubakar Umar Kare malami ne a Jami'ar Abuja. Irin wannan mataki ba sabon abu bane. A turanci ana kiransa carrot and stick approach. torch allah sa maka zuma sai gefen kuma ana rike da bulala wato ina ga babban manufar wannan abu shine abin nan da hausa suke cewa a tauna tsakuwa dan a ya fi tsoro abin da ya fito fili shine cewa ana ta maganar cewa ana sassantawa ta ruwan sanyi da waɗannan mutane to amma su kansu ma abubuwan da suke ba su daina ba saboda haka ina gwamnati tana su tuna musu cewa ita fa gwamnati ne a yanzu tana idan aka turo sojoji suka gan su karayara mai yiwa za su ga taitayin a baya kaɗan dai sojojin ƙasa su ma sun gudanar da irin wannan atisaye da suka kira murmushin kada yanzu kuma mayakan ruwan na yin wanda suka kira idon mikiya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Wakilinmu a jihar Kaduna, Isa Lawal Ikara ya shirya mana rahoto akan kira da wasu maloman jama'a suke yi da amai da Hausa harshen hukuma. Hauhawar bukatun bunƙasa harshen Hausa ta hanyar yin amfani da shi a hukumance a Najeriya. ya sa wasu manyan malaman jami'a jawo hankalin hukumomin wannan ƙasa ta hanyar fara yin amfani da wannan harshe a makarantu da nufin ganin an kawo ci gaban da zai taimaka wa ɗalibai wajen fahimtar darussan da suke koya. Da yake jawabi a wurin wani taro da sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar amadu Bello ta Zaria ya shirya. farfesa munir mamman ɗin da ke cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin wannan taro ya ce duk da yake dai abu ne mai wuya a fara amfani da harshen hausa tashi ɗaya a nigeria amma dai za a iya zaben wasu manyan harsuna a fara sannu a hankali abu ne mawuyaci a halin yanzu a ɗauko harshe guda a nigeria a ce shi ne harshen ƙasa sai dai a fara daga farko yau a zaɓo wannan harsunan manya-manya guda uku a ce ok to waɗannan manya da su ne harsuna na kasa. za a koyarwa tun daga firamare zuwa sakandare kowace kamar yanzu na hausa ya zama na a jihohin arewa harshen yarbanci ya zama a jihohin eh, yarba na ibo ya zama a can wurin amma kuma english na nan wurin ya zama shine eh, subject kada a ce gaba ɗaya ga harshen guda daga nan har zuwa shekara hamsin ba wani abu ne na gaggawa ba to ko me waɗanda suka shirya wannan taro na bunƙasa harshen hausa ke nufi da harshen hukuma Dr. Shaibu Hassan ɗaya ne daga cikin malaman sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Abin da ake nufi da harshen hukuma shine harshen da ake gudanar da ayyuka na gwamnati da shi. In an je kotu shari'a a ce Hausa, in an je majalisa ta dokoki ta jiha ko ta tarayya ko sanata a ce Hausa. Idan aka zo tsarin mulki a ce Hausa, to ba Najeriya ce farau ba Hausa ce farau ba. Idan ka duba kasashen duniya kamar yadda masu jawabi suka yi nuna zaka ga cewa akwai wasu kasashe da akwai mulki harshen mulkin mallakar amma da suka ajiye shi a gefe sai suka rungumi harsunan su kuma falillah alhamdu za a iya cewa haƙa ta cimma ruwa amma mu kasashen da za a iya cewa koma baya yau a duniya hasu ne kasashen da suka rungumi bakin harsuna ko kuma aka dankara musu bakin harsuna saboda me mutum yana tunƙaho cewa shi yayi kaza yayi kaza fahimtar harshen ma ta fuskar kimiyya da fasaha ta fuskar tattalin arziki bai ma fahimci me harshen yake cewa ba balle ma ya fahimci cewa ga abin da ake son yi. Dr. Salisu Kargi shine shugaban sashen harsuna da al'adu na Afirka a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria yanzu lokaci yayi da za mu zo mu nuna wa duniya cewa harshen nan ya shirya ya ɗauki ragaman haƙƙinsa domin dama muhallinsa ne harshen ingilishi ya karɓa da ƙarfi a matsayin shi na harshen mulkin mallaka sai mu ga cewa to yanzu ya kamata mu nuna duniya cewa hukuma ta shigo ta sake duban wannan matsayi na wannan harshe isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya adala jahilci. Adalla a gaida Malam Isa Lawal Ekara, gobe ne ake karawa tsakanin Najeriya da Kamaru a gasar cin kofin kwallon kafa na matan Afirka. Wannan ya zo daidai lokacin da wasu suke ganin musulmi a yammacin Afirka wato mata ba sa nuna su na yin wasan. Daga Kamaru kuma ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da rahoto akan haka. yanzu dai kasashen duniya suna neman su mayar da kwallon kafa na mata ya zama wani sana'a a wannan karnin da muke ciki amma mata musulmai na kasashen nahiyar afirka ta yamma da ma nahiyar afirka ta tsakiya ba kasafai suke daukan wannan sana'a wani abun ku zo mu gani ba wannan al'amari dai yana daurewa waɗansu 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru kai a yayin da matan nahiyar afirka suke taka leda na cin kofin nahiyar afirka a ƙasar kamaru amma na mata an ake gudanarwa a yanzu haka kasar najeriya za ta buga da kasar jamhuriyar kamaru ne a final ranar asabar mai zuwa malam zakari ma'abucin gasan kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ya nuna rashin jin daɗin sa na yanda mata musulmai ba sa shiga cikin su mata domin cirewa kansu kitse a wuta maimakon wani sana'a da suke kamawa wanda baya kai su ga tudun na tsira zaka kasashe daban-daban sun haɗu na kasar kamaru na wasan kwallon kafa an ba ka samu to bahaushe a kuɗi ba musamman a kasar najeriya wanda hausawa na da yawa can abin gaskiya abin bakin ciki ne amma kuma kamar a kasar kamaru za ka samu da wata wato yarinya musulma tana nan ɗaya daga cikin wato 'yan wasan ƙwallon kafa a ƙasar kamaru to ka gani daga cikin nan da ita wato muke alfahari kuma muke jin daɗi kamar 'yan kasar masar wadda ka gani cewa musulmai ne amma suna ainihin wato wasan ƙwallon kafa da suna wasan kolon kafa za ka gani da ijabin su a jiki ko ya wani irin shawara za ka ba wa matan eto eh, shawara zan ba su shine da wasan kolon kafa ta wato yadda wasu suke fada a da cewa haramun ne a'a wato mace za ta iya taka wato wannan leda amma tare da ta rufe wato a tsaronta me kasar kamaru ta gamsu da shi a yayin da ta karbi bakuncin wannan gasa shi yasa wato nake yaba ma wato gwamnatin kasar kamaru da yake ma wato shigowan bakin nan ba aibu bane an dauki mataki akai gaskiya na yaba da gaske Mahama Awal Garba muryan Amurka daga kasar kasar kamaru to madalla a gaida muhammad awal garba wadda shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe goma sha biyu na dare kenan da minti goma sha shida yanzu shirinmu na gaba lafiya uwar jiki za ku ji babu mai hoji da ke na in ke la'ira uwar jiki Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ɗaya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar ƙanjamau ko kuma sida. za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da ƙanjamau tun lokacin da aka tsayar da ɗaya ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar ƙanjamau kusan shekaru talatin da suka shige. Kusan dai shekaru talatin da suka shige duk ranar ɗaya ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin ɓarnar da ƙwayar cutar ƙanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. kwayar cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu da idan aka ce mutum ya harbu da kwayar cutar ƙanjamau to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da kwayar cutar ƙanjamau to amma sannu kan hankali an samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta domin yanzu uwar da take fama da ƙanjamau za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu an samu wayewar kai sosai akan wannan cuta domin akan yi gwaji kafin a yi aure wasu mutane kuma don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da kanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin kanjamau a ƙasar Afirka ta kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce. a hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gaban mu kam in ka duba shekaru biyar da suka wuce wayanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu da kusan kashi ashirin daga cikin ɗari a cikin shekara biyar ɗinnan da suka wuce a nan najeriya wanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi goma sha biyar a cikin ɗari so ba za a ce ba mu samu nasara ba tabbas mun samu nasara to amma akwai ragowar aiki saboda mun san wa'yansu ƙasashen duniya a nan afirka kamar south africa sun samu matukan nasara kuma gwamnatocinsu suna ƙoƙari sosai wajen kula da masu wannan cutar kuma mun san a nan najeriya gwamnatin najeriya ta karbi jihohi biyu daga wurin gwamnatin amerika taraba da abia yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi za mu ci gaba da aiki da partners mu wato wayanda suke taimaka mana mu tabbatar cewar masu wannan cuta sun sha magani wayanda suke ba su san suna da cutar ba an nemo su an ba su magani saboda cutar kanjamau yanzu ta daina kisa a duniya ta daina kisa in dai zaka sha magani za zaka iya ci gaba da harkokinka ba ma wanda zai san kana da cutar kamata ya a ce kowa ya fito a gwada shi idan kana da cutar ya fi a ce ka san kana da cutar ka nemi magani ka sha ka ce zaka zauna ba ka san ka sani abin da muke son mu yi kenan. Dr. Sani Aliyu ya matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu wato daga wajen haihuwa kenan yadda suke samu daga wajen mazajen su. Eh to shi ma nan an samu an samu ci gaba sosai saboda ita wannan kwaya cutar wato virus da take cikin jini idan mace mai juna biyu ta sha maganin wannan cutar ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba kuma an nuna daga gwaje-gwaje da yawa cewar tabbas wannan yana aiki shi yasa yanzu muke hakikan cewa akan duk macen da take da juna biyu a duba a ga tana da cutar nan inda tana da cutar za mu bata magani ta sha za mu bata magani ta sha yanda jaririn ba zai kama cutar ba kasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cuta amma mu a najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar mata masu juna biyu kashi 30 ne daga cikin 100 kawai suke shan magani ta ku ai akwai aiki gaba waɗanne yankuna ne akwai ana ba da matsalar kamar kwanaki ka ce abun ya karu kamar a yankunan karkara ya lamarin yake ne so ba wai akwai cutar da yawa ba ne a yankunan karkara matsalar da ake samu is eh, shine yawanci gwaje-gwajen da ake a birni ake ba a ƙauye ba eh, sabida zan baka misali um, idan aka duba yanzu a najeriya a cikin mutum biyar a najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi amma in ka je birni ka duba birni da ƙauye a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu a birni mutum ɗaya ne daga cikin uku ka ku tabbas a yi yan birni an ce sun fi wayewa dama to tabbas a nan ma um, yan birni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba su da shi sidama yanci yau ne shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda malam bai hudda ka wani boka bai hudda sida shi ne sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda malam bai hudda ka wani boka bai hudda akwai wani alhaji nana kullum yana canza wal mata mata mata kamar yana sake wani riga to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya ana lafiya hajiya yau wannan fili za mu fara ne da tambayar safiyanu yusuf zango yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro to rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwa da ya tsaya inda za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko eh. kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke eh, fama da su eh tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa dan abin nan na rariya dinnan wanda zai rage shigansu to duk abubuwan da za ka yi din kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta eh. kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani to a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to shi kuma malam adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin kurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin Kwaya cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to mai to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga a matsayin ka na likita wace shahara za ka bayar mu ne fa muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko ko in zai kwanta ne ya fi muhimmanci To duk suna da mahimmanci ya hajiya. Don na farko in ka taya da safe dole ka broshi kada da bakin ka rinka wari wani lokaci kin san akwai wasu mutane haka. Eh. In ko za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan. To kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne. Eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh, su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure ba baki kowane lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka wani lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da broshin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh, eh kamar nan ni ko ina na da ko da ci da sabon na ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in broshi da daddare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da hakuri da sauransu eh ce a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan. Eh, ana yi nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da yawan da za su iya amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa in dai mutum na da hali ya je ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da waki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su to Allah ya sauwaƙe amin Amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. a san da ke a kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke a uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ke a kace to madalla a gaida hajiya jummai da tawaganta yanzu kuma karfe 12 da minti 29 kenan a nan washington dc saboda karancin lokaci ba za mu kawo labarai a takaice ba don haka da wannan ne muka zo da shirin namu na wannan lokaci karshe sai kuma hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin rahotanni da labarai yanzu a madadin kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman sahabu imam aliyu da ya taya ni muka gabatar da wannan shiri da injiniyan mu na wannan safiya da kuma mai bada umarni wato solomon abu kenan baba ya ko makeri ke sallama da ku a huta lafiya